يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 25 ga watan goma watan shawwal shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina Wace ta daidai da ranar 20 ga watan takwas shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam أشيغ كراتم من الكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لإمام النووي الله يجيكان سيد رحمة من أنا أشيكم باب نبي باب التوبة bayan gama babul ikhlasi wan sai kuma wato ainihin a cikin wannan babi muna nan akan hadisin kafin Malik hadisi na 21 inda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a daidai gabar da sahabin annabi kaftan malik yake ci gaba da cewa ƙada fa’anzan Allah ta’ala fa’abdan malik ishe sai Allah maɗaukaki ya saukar da da ƙadita ballahu alan nabi wal muhajirin. والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة حتى بلغ هل يكيغ إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رفضت سيتي التوبة mana waɗannan ayoyin da aya ta 117 da kuma aya ta 118 duka cikin suratul tauba su hatta balaga ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin har ya kai ga isa ƙarshen aya ta 119 wacce ta ƙari da cewa ku ji tsoron Allah ku kasance tare da wato masu gaskiya waɗannan ayoyi guda uku da aka karanto mana wani sashi daga cikinsu su za mu karanto tiryan-tiryan daga farkonsu zuwa ƙarshe sai kuma mu da bayanin malamai a don fahimtar abin da suka kunsa wanda su ne wato ainihin kawo mafita da yayya daga halin da suka abin malik suka samu kansu a ciki Allah subhanahu wata'ala na cewa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazighu qulubi fariqin minhum thumma taballahu 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثم تاب عليهم ليتوبوا أي ثم تاب من تاب الله لنجي ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين waɗanda su ne ayoyi guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a wannan bayani da wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya haiko ya hakaito mana ma'anar ayoyin suna cewa laqad taba 'ala an-nabiy haƙiƙa Allah ya datar da annabinsa annabi Muhammad sira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa ga komawa gare shi da kuma yi masa biyayya shine laqad taba 'ala an wal muhajirin kuma Allah subhanahu wata'ala ya datar da waɗanda suka yi ƙaura suka ƙaurace wa gidajensu da danginsu zuwa ga garin musulunci garin madina ma'ana sahabban da suka baro makka irin su abubakar siddiq umar uthman ali da sauransu suka dawo madina don kubuta da tsira da addininsu su ma Allah ya datar da su da komawa zuwa gare shi da kuma yi masa biyayya wal ansar har wayo Allah subhanahu wata'ala ya datar da wanda suka taimaki manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi su ne mutanen Madina suka kuma taimaki sauran sahabbansa da suka yi ƙaura su Allah ya datar da su da komawa zuwa gare shi da yi masa biyayya duk waɗannan da aka jero da annabi da muhajiru da ansar Allah ya musu dacen wato komawa gare shi da ya masa biyayya sannan sai Allah ya ci gaba da cewa allazina taba'uhu fi sa'atil usrati da su waɗanda suka yi ƙauran sahabban da suke daga makka da kuma waɗanda suka taimaka wa manzo da sauran sahabban da suka yi ƙaura su ne mutanen madina allah ya ce su ne waɗanda suka bi manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi suka mara masa baya suka kasance tare da shi fi sa'atul usrati a lokacin wuyata al'amura suka yadda su je su yaƙi wato ainihin makiyansu makiyan addininsu da ke garin tabuka a daidai wannan lokaci da suka kasance cikin wato ainihin tarayya da manzo sallallahu alaihi wasallama da goya masa baya da raka shi da kasancewa tare da shi a wannan yaki a lokacin tsananta al'amura shi ne malamai suka ce tsananta nan ya haɗar da zafin rana da ake a wannan lokaci ya haɗar da ƙarancin guziri ya haɗar da wato ƙarancin abin hawan da za a tafi gurin yakin ya haɗar da ƙarancin yawan su in an kwatanta da yawan wanda za su gurin su la'arra duk da wannan yanayin wuyata da wannan wato tsarani da rinsi amma suka yadda su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan yaƙar makiyansu makiyan addinin to wannan shi ne malamai suka ce abinda ake nufi da sa'atul usrati din nan gaba ɗayan farkon yakin daga tafiyarsa zuwa a dawo a cikin tsanani ake ga wahalar tafiya da nisa shi sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da dungun da yake yi a sauran yakoki bai yi haka ba ta tabu in za ka kaje ka faɗo ga hanya ne saboda wahalar da ke tattare tafiyar saboda wahalar da ake ciki a wannan lokaci saboda tsananin zafin rana da ake ake fuskanta a wannan lokaci to wasu ke cewa lokacin tsanani shine lokacin wato ainihin da aka samu kai a tabuka din nan gashi an je sannan kuma su da suka aka je gurin su sun gagara su fito a kaura sun killace kansu kaga in zama ya zama sai dai kai guzurin kai kare yunwa ma ta kashe ka suka ce wannan lokacin tsananin wasu suka ce a tun daga farkon tafiyar har ta har su dawo duk cikin tsanani aiki da suka yadda su kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam da su muhajirun din da kuma su ansar Allah ya ci gaba da cewa min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin min bayan zukatan wasu jama'a daga cikinsu sun yi kusa sun yi dab da su karkata daga barin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru da Ka'ab dan Malik ya kafir ya ya ga wato Ali Murara dan Rabi' da kuma wato Ali Hilal ko bin Murra ko bin Umayya Hilal bin Umayya saboda haka waɗannan sun tsinci kansu a cikin wannan yanayin zukatan sun kusa ga su karkata su zama kamar na sauran wanda suka karkace wa bin manzon Allah a duk mayakokin da yake amma shine sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa thumma taba Allahu alai, kwatsam sai Allah subhanahu wata'ala ya ceto rayuwar zukatansu sai Allah subhanahu wata'ala ya so zukatansu da rahama Basu su dore ba zarce akan haka ba su yi haka suna masu jin daɗin abin da suka suna masu kauna haka ba innahu bihim ra'ufur rahim hakika shi Allah subhanahu wata'ala mai tsananin jin kai ne mai yawan tausayi ne mai yawan rahama ne a gare su don haka ya datar da su da tuba ya datar da su da dawowa daga abin da suka nufa na karkatar zukata daga abin da ya kamata su kasance a kai na gaskiya bayan haka har wa yau Allah sai subhanahu wata'ala shi da cewa wa ala thalathatil ladina kullihu abin nufi kuma ne Allah madaukaki ya datar da mutane uku nan waɗanda suka wato tabbata suka zauna a cikin garin madina bayan yunkurar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran muminai zuwa wato tabuka domin yin yaƙi su su uku na dukkaninsu mutanen madina da shi ka'ab dan malik da hilal dan umayya da kuma murara dan rabe dukkaninsu mutanen madina duk ba na maka a ciki Tususu su ukun nan su ma Allah ya datar da su da karɓar tubansu ya datar da su da komawa zuwa gare shi da yin bayya a gare shi sun bar abin da suke kai na wato ainihin kwatankwacin abin da munafukai suka ɗaukar wa kansu abin yi to Allah ya datar da su suka yi watsi da wannan Allah ya ci gaba da cewa hatta iza baqat alaihimul ardh har ta kai ga ƙasa ta yi musu wato kunci bima ba duk da yalwar da take da ita duk da faɗin da garin madina yake da shi duk da yalwar da wato zaman da suke a cikin madina yake a gare su wannan yalwa sai ta koma musu kunci sakamakon bakin ciki da dana sani da suka samu kansu a ciki a ta dalilin sun zaunu a madina ba su kasance tare da manzo da sauran sahabbai da suka tafi ta tabuka ba wa baqat alaihim anfusuhum zakatansu kuma zuciyoyinsu ma suka yi musu kunci saboda wato anin damuwa da suke ciki da fargaba na me zai faru kuma daga baya idan manzo ya dawo sakamakon sun tsinci kansu ba su je yaƙi tare da shi saboda wato wannan abu ya zamanto Allah ya ce wa zannu alla malja'a min Allah kai karshe dai suka tabbatar suka sakankance suka san cewa babu wata mafaka babu wani gurin tsira a guje wa Allah a kubuta illa ilaihi sai dai in a haƙura a dawo zuwa ga Allah a nan mafita suka tabbatar wa kansu cewa in dai ba wato sun zo sun bi tsarin da Allah ya ce ba in ma manzan ya dawo fargabar da suke ciki mafita daga cikinta warakar warakarta shine su komo ga yin abin da Allah ya ce su faɗi gaskiyar abin da suke kai akan surfi kawunan su rufi sauran muminai ba za su iya rufa Allah ba to suka san cewa to kawai babu mafita ba matsera ba wani gurin gudu daga Allah in dai shi kaiwa ba daidai ba sai dai in gurinsa ka dawo ka nemi tuba iya to to anan mafitar take ba تاب عليهم ليتوبوا sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya datar da su da komawa zuwa ga abin da zai yardar da shi ya datar da su da yin biyayya gare shi inna dan su tuba Allah ya datar da su da yin biyayya gare shi ya datar da su da komawa zuwa gare shi tare da neman yafiya da yayya da godinsa inna Allah huwa tawwabur rahim haƙiƙa Allah shine mai yawan karɓar tuban bayansa kuma mai jin kai gare su Allah ka karɓi tuban ka ji kanmu Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuke bin manzansa sau da kafa kuka yi imani da shi ittaqullaha ku ji tsoron Allah ta sanan aiwatar da umarninsa da kuma nisantar abubuwan da ya hana a dukkan wani abin aikatawa ya zama wanda ya ce a yi a dukkan wani abin bari ya zama wanda ya ce a bari za ku bari sai Allah ya ci gaba cewa wa kunu ma sadiqin kuma ku kasance tare da bayinsa masu gaskiya a cikin dukkan al'amuransu to bayan wannan ma'ana da muka ji a takaice a ƙarƙashin waɗannan ayoyi malamai suna bayani kamar haka cewar da Allah ya ce laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar aka jero Allah da sahabbansa da suka baro makka zuwa madina muhajirun da sahabbansa da ya tarar a madina da suke taimake shi suka taimaki sauran wanda suka zo daga makka to an tattara su gaba daya an ce laqad taballahu Allah ya yafi manzo ya yafi muhajirun ya yafi mutanen madina shine sai malamai suke cewa i Allah ya hada manzo da sahabbansa wanda suka yi kaura daga makka da kuma sahabbansa wanda suka taimaka masa da ke madina Allah subhanahu wata'ala ya hada manzo tare da su don faɗakar da girman martabar da Allah ya yi musu a addini cewar a wajen karɓar tuba yadda Allah subhanahu wata'ala ya karɓi tuban manzo da babu ya shi a cikin bayin Allah haka ya karɓi tuban mutanen makka haka ya karɓi tuban mutanen madina cikin sahabbansa wannan dan Allah bane girman matsayinsu da darajarsu idan Allah ya karɓi tuban waɗanda suka yi ƙaura daga makka da wanda suka wato taimaki addinin Allah da ke madina to waye kuma wanda zai zo shafa musu bakin bantancin da zai tasiri a tare da su babu an fahimta ko to Allah shine sai ya goya dan a san darajar da ya musu da girman da ya musu sai ce laqad taban Allahu 'alan nabiyyi sai ya goya da su wal muhajirina wal ansar malamai suka ce Allah ya haka don fito mana da darajar su da kimarsu da matsayinsu sannan bayan haka suka ce saboda Allah ya yi haka ya ce manzo Allah ya yafe shi sauran sahabbansa na makka da madina suka yi da suka taimaki addinin Allah su ma Allah ya yafe su suka ce an faɗa haka saboda dukkan bayi har shi mabukata ne zuwa ga wato karɓar tuba nasu a gurin Allah subhanahu wata'ala ko da ba su zunubi ba dan an ce Allah ya yafe ka ba ana nufin cewa kai ka nutsa a cikin sako ne. a'a malamai suka ce a bakka ma baka sako ba ni'imomin da Allah ya maka ba za ka iya gode su ba wannan ma gazawa ce kasawa ce to tubanka ga Allah sai cike maka an fahimta ku saboda haka da aka ce Allah ya karɓi tuban manzo ya datar da shi da koma zuwa gare shi to ba wai ana nufin cewa shi kenan ashe manzon shi ma ya nutsa cikin sako ashe ma sahabban sun nutsa cikin sako so da haka aka yafe su ai to wannan abin da ya faru da su su bayi ne masu kokarin me za su gode wa Allah akan ni'imomin da ya musu kasancewar iya abin da za ka faɗa ko za ka aikata ba zai iya biyan godiyar ba to bari su goya da neman yafiyar Allah abin da suka kasa godewa a kai don a cike mu to malamai suke faɗar wannan a wannan gabar wasu kuma suka ce a da Allah ya ce ya kuma manzo ko ya datar da shi da komawa zuwa gare shi da yi masa biyayya eh Allah ya yafe shi a game da abin da ya afku daga wajensa na izinin da ya yi da waɗanda suka ƙi fita yaki ai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa afallahu anka lima abin talaka Allah ya yafe maka amma akan me kai musu izini kaga ba faɗi zargin ba ma sai da aka faɗi yafiyar an fahimta malamai suka ce to irin waɗannan abubuwan da ga abin da ya fi dacewa manzo sai yayi wani sa ba dan yana sako gagarimi ba a'a abu ne wannan in kai yayi wannan in kai shi ya fi yiwuwa sai ka ɗauki wanda ya yi baka ɗauki wanda ya fi yiwuwa ba a matsayin annabta kamata a ce ka yi wanda ya fi yiwuwa an fahimta to irin wannan ne Allah yake cewa laqad taballahu 'alan nabi malamai suka ci saboda haka wannan ba matsala ba ai shi a matsayinsa ba wani bane in ka kwatanta da wanda ya yi shi in an ce ya nemi yafiyarsa ai daraja ce an fahimta ku wasu ka ce da aka ce afa Allahu anka ai da aka ce laqad taba Allahu ala nabi suke magana cewa i Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ka saboda abin da ya afku da manzo tsira da aminci Allah subhanahu wata'ala gare shi na neman gafara da yafiya ga arna da su munafukai don munafukai arna ne arna sun kurdice kafirci amma suna mu'amalantar musulmi da musulunci to wannan abin da suke yi ai manzo ya ci nema musu gafara har ma aka ce inda zai nema ire-iren su gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta ko ita shi kuma da ya san in ya kara akan saba'in za a karɓi masa da ya kara an fahimta shi ne malamai suke cewa irin wannan neman gafara da ida ba a nema irin wannan gafara shi ne Allah yake cewa laqad taballahu alan nan. irin waɗannan abin da suka faru da shi an yafe musu an karɓi tubansa ba komai ba za a kama shi da komai na wannan irin abin da ya faru da shi lokacin da Abdullahi eh, bin Ummi Maktum ya zo masa makafu yana so ya karba addinin musulunci a dai lokacin manzo yana ganawa da gaggagaggan karnan ƙurayshawa yake ganin idan sun karba addinin musulunci adadin da za su biyo su suna da ɗimbin yawa karfafar da musulunci zai samu ba kaɗan ba ce sai ya baris da abdullahi bin ummi maktum Allah ya ce abasa wa tawalla an ja ja'ahu al'ama ko wa ma dari kala ya yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu tanaha Allah ya ce manzo ya haɗe ne ya murtike fuskar saboda makaho ya zo wajen to wace masaniya kake da ita wa ma yudrika la'allahu yansaka wace masaniya kake da ita mai yiwuwa ya tsarkaka ya ba arnanci idawo musulunci amma ka haɗa rai saboda ya zo yana cewa sanar da ne abin da Allah ya sanar da kai saboda kana ganawa da wasu manya-manyan gaggagaggan arna aw yadhakkaru ahu dhikra ko ya gargadu amfanin abinda ka ga masa wato na na gargadi ya amfane shi amma man istaghala Allah ta amma wanda ya wadatu da kansa yake ne shi wani ne fa anta lahu tasaddaqa kuma kana ta wato gabatar da kanka gare shi kana ta karbasa hannu bibi wa ma alayka Allah ya to ce masaniya kake da ita meye ruwanka idan ya zama to wannan bai gargadu ba bai wa'azantu ba bai bi shari'ar ba to su dabara kake da ita ko to kaga wannan ai wani abu ne yayi abin da ba shi ya kamata shi wanda ya zo shi sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai to ga me maraba da abu da ya masa ka gaya masa kuma sun fuskanci waɗannan to amma hankoran waɗancan saboda ina kamar a nan ne wato karfafa ce yake sai ya karkata shi amma man istadana wa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka Allah ce wa amma man ja'aka yas'a amma da yazo maka cikin gaggawa ina ta sauri fa anta al mutalaha ka kuma kai burin da shi to irin waɗannan sai Allah ce laqad taba Allahu ala an yafe masa ne Allah ke gaya mana an datar da shi da karbar wato ainihin neman a kawar masa da abin da ya faru irin waɗannan ka a kama shi da shi Allah ya ce an yi masa ba za a kama shi da su to shine laqad taballahu ala nabi da haka in an ce haka irin wannan sun faru da annabi eh sun faru in ka ce za ka ja ba su faru ba to ba yadda ka iya da waɗannan ayoyi an fahimta ku to haka za ka ta je a waƙe-waƙe ana wani bai taɓa laifi ba kaza kaza kaza kaza ko a ai a matsayin na wato bawa da wanda yake ya isa da shi ya yi shi ya bi shi to ai in ya nemi tuba a gurin wanda yake sama da shi na tabbatar da shi mai biyayya ah to ba ga iblis san ba shi ya ki tuba ko ya ki biyayya me ya faru da shi an fahimta amma ai ba matsayin ne bai taka ba shi ma yana tare da mala'iku suna guri madaukaki ana yi da shi ko so da haka in an ce ka tuba gurin wanda yake na sama daraja ce wannan shine abin da malamai suka dan tattauna a wannan gaba Allah ya ce alladhina tabauhu fi sa'atil usrati a daidai wannan gaba ma cewar sahabban annabi wanda suka yi kaura daga makka da waɗanda suke mutanen madina suka taimaki addinin musulunci da manzo da sauran wanda suka yi kaura Allah ya ce su ne waɗanda suka bi manzan Allah a lokacin tsananin al'amar a lokacin wuyata al'amar to shine a daidai wannan gaba sai malamai suke cewa in eh, abin nufi Allah ya datar da su da karɓar tubansu sakamakon tsayuwarsu da aikata ayyuka masu wahala gaske a gurin neman yardar Allah ashe duk sanda kake wani aiki mai wuya na bin Allah to dalili ne sanadi ne na ubangiji idatar da kai da samun komawa zuwa gare shi da datar da kai da yi masa biyayya zai dorar da kai ya tabbatar da kai abinsa sabani yadda yanzu muke idan abu na ibadar Allah ya zama akwai yar wahala a ciki sai kaga ana sanya ana nawa shi ya haifar mana da yanzu galibi masallatan mu suke zama wato hayau fanko sai yan adadi ne suke raya su kana fita daga masallacin tafiyar da za ka yi dududu kayi ta minti uku mai yawa sai ka da wasu 'yan tsirari da tawagar suna sallah da limamin su kana barin su da ɗan mintuna kuma ko ɗan ɗan tattaki sai ka ga wasu rukunin su ma da nasu limamin a ƙofar gida duka sai ka ga wato daga masallacin da ka baro zuwa inda ka tarar da sahun sallah sahun sallah sahun sallah ba za ka tafiya ta minti goma mai kyau amma sai ka irin guraren sallah biyar bakwai saboda me wai ai kawo da zai tafi can masallacin da nisa da wahala ko tarcewar a birnin madina ga baki daya har manzo ya bar duniya ba wani masallacin juma'a sai nasa kadai tafiya suke mil hudu su zo masallacin manzo suna gumi a yi sallah da su su koma irin yadda da a kano ba a wani masallacin juma'a sai na gidan sarki na nan hoto can suke tafiya na ina can suke tafiya haka wannan wuyar da ake ci din ake ganin cewa yanzu ai ba za a iya mata ba yanzu an waye gari masallacin juma'a ba sun zama kowane kowane rukuni dan tsuki da nasu wancan masallaci na kiran sallah wancan suna ci wadancan suna yi wadancan suna ci in suka buɗe lasifika su masa ci ya kuke haka kun samu mun rasa ganin limamin muke bi ko na ku muke ko to tu an watsar da abu to ka zo ka sha wuya a kan ban Allah ba asara wace sahabban nan fa sun rika sanya goshinsu a ƙasa saboda ɗan zafi sai sun shimfiɗa rigar ko na sanar su ɗora goshi ko zan shi kansa da sahabban su sallah su idan suna shashare taɓo na ƙasan masallacin manzo babu ma da ɓan na tayin ko kaga sun sha wuya mun sha daɗi mun sha wuya shi da suke so suka sha wuya kuma suna ta suna jin daɗi yanzu ko kuma muna so mu sha daɗi ba ma so mu sha wuya ko kada abu to wannan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala ya datar da su da samun karɓar tubansu da komawa zuwa gare shi saboda sun yarda su ci wuya akan neman su to kai ma ka yadda in dai wahala ta neman yardar Allah ce ba wahala ba ce sai ka samu abin da suka samu Allah ya dace da da Allah ya ce min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin min bayan zakatan wasu jama'a daga cikin su sun yi tab da sakarkata to shine Allah sai yake cewa umma taba alaihi nasi Allah subhanahu wata'ala iyafe su ya karɓi tuban su idatar da su da tuba kuma ya karɓa musu tuba to a daidai wannan gaba shi ne abdurrahman bin Nasir Sa'idi Allah ji kansa da rahma cikin malaman tafsiri da aka yi yake cewa karkatar zakata da Allah ya ce min a ma kada ya ziyogu kulubu. to wannan yazig din karkatar zakata yake cewa abinda ake nufi da su ko ake nufi da shi juyawar zakata daga hanya madaidaici shine karkatar zuciya idan zuciya ta bar hanya madaidaiciya to karkatacciyar zuciya ce ne ce idan karkatar zuciya daga barin hanya madaidaiciya i ta bar abin da yake tushe a addini kamar zuciyar mutum ta karkata daga imani da Allah ko ta karkata daga imani da manzo ko ta karkata daga imani da mala'iku ko ta karkata daga yin imani da ranar lahira kai musunsa to ce irin wannan yana zama kafirci karkatar zuciya mafi muni ke wacce za ta bayu ga kafirta yace idan kuma ta kasance a wata doka daga cikin dokokin Allah da ba asalin tushe na addini ba ba bangaren rukunin rukunan imani ba irin wannan kuma takan kasance gwargwadon wannan dokar da shari'ar da bawa ya zamanto wato ainihin ya karkata ko zuciyarsa ta karkata daga barinsa idan abin da zuciya ta karkata daga barinsa na hanya madaidaiciya bai kai ga farilla ba to karkatar ta zo da sauri za ce wannan zuciyar karkatar zuciya ce amma dai ba ta kai ga a ce kafirci ba irin abubuwan da aka saba ake ta za ka tarda mutum zai sallah da shi yake yanzu kuma allah allah yake samu kuɗi ita ba aikin hajji ko to amma fa da shi ake shirya yadda za a ɓoye fayil ɗin wani ko aka kasata zuciya ce daga abinda shari'a ba ta yadda ka cutar da ɗan'uwanka. amma ya kai ga a ce ka ƙi imani da Allah bai kai ba bai kai ga a ce kayan masa tashin alkiyama ya eh to wannan karkatar a shari'a gwargwadon ta gwargwadon abin da kai wato zuciyar ta karkatar shi daga haka za a samu wato ta waya da rauni sai samu wani ya kuwa da karfin imani da kyan aiki wani ya kuwa da kyan aiki da nagarta haka to bayan wasu daga cikin muminan nan zukatansu sun yi dab da su karkata Allah ya taimake su ba Allah da manzo ne ba sa so ba kuma wani abu daga cikin rukun imani suka musa ba a tafi da su ne ba su fita ba an gane ku to wannan gwargwadon yanayin da ka gwargwadon kuma yadda shari'a za ta hukunta ka da kuma irin launin za ka samu shi yasa su ma aka musu horo na kaurace musu tsawon kwana hamsin da irin wannan inda jagora na musulunci da tsayar da dokokin Allah to za a iya hora da ta'aziri wato jan kunne ga masu irin wannan a yanzu da babu shi ne ake fita ci barkata kullum ake daɗin sa Allah kama da ɗauki kace to haka dai abubuwan suke faruwa in an ce a shari'a ka karkata a abin da ba asali na addini ba to in ma dai abin da ake so kai kayi shi ya kasa ke kai yadda ake so kai ba ko kuma ya to kayi abin ma ba yadda aka ce ba irin wannan ka iya saladan abu ka iya wato an samu ragi na abin da ya kamata ka samu a ce sallar gashi in ka yi ta da kama hannu a kirji za ka samu ladan kama sai ka saki ka rasa wannan a nan ka kauce yadda manzo amma dai bai kai a ce sallar ka bace ba yana da jalsatul istiraha sai ba kai ba da kai da ka samu ladanta da ba kai ba sallar ka yi. an fahimta amma kai ma ka san ba da kake da wanda ya yi su ba an fahimta to haka haka abin yake ya ce to kamar haka abin yake an ce karkatar zuciya to in daga asalin addini ne ta iya kafarta amma in daga wani abu ne daga cikin dokoki na shari'a to gwargwadon yanayin yadda ka ba abin gwargwadon yadda kuma abin da zai same ka na karkatar zuciya to sannan sai malamai suke cewa har wanda Allah yake cewa min badi ma kada yazigu qulubi fariq qulubu fariqin minhu bayan zukatan wasu jama'a daga cikin muminai sun kusa ga su karkata daga barin gaskiya shi ne sai anan da aka ce kun mata ba alayhi sana sai Allah i riskar da riski zuciyar ta su idawo da su gaban abin da iya da shi idatar da su da karba musu tuba shi ne sai malamai suka ce a daidai wannan gaba ana bayani akan tsari daga cikin tsarukan Allah a game da masoyansa idan Allah iya yarda da kai ya gamsu kana kaunarsa yana ƙaunarka to idan zuciyarka ta karkata ga barin abin da ya fi so ka yi shi yake so ka kasance a kai zuciya take neman kaucewa daga kai to shi ne malamai suka ce to sunnarsa bai barin ka kazarci sai wato yi baiwarsa da kyautarsa da jin kansa da rahamarsa. sai ya karkato da wannan zuciyar sai ibaibaye ta da rahamarsa da jin kai sai ta koma kan saitin da take shi ne abin da ya faru da mutane uku nan sun yi in ka kalli aikin su iri ɗaya na muna manzo zai fita yaƙi sai ke fita da damar da za su fita da iko ba su fita ba in ka kalli aikin iri ɗaya amma kuma sun bambanta a zuciya Sun zuciya tana jin ba daɗi abin da ta ya dame ta amma da can kamar sun sha ruwa kamar sun ci abinci an fahimta to shi sa sai ya dakatar da su su sai suka tuba da aka zama su suka kware gaskiya suka faɗa magana ta gaskiya ba su da usu amma da can sai suka rufu akan cewar a ai su suna da ma hanzari ce to Allah ya gafarta muku a sauka lafiya ina Allah ci wace ka ta gafarta musu bayan ka san ba kan da suke ba mun sanar da kai wasu daga cikin su ko ba ma kai ma an yafe maka an gane to da shi manzon da su da sahabban da aka faru da su to idan zuciyar bawa ta zama tsakani da Allah Allah take bi to da ta tafi da karkata sai Allah ya dawo da shi Allah kada da suka ta to sannan bayan haka malamai suka ci gaba da cewa da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا wa وكونوا مع الصادقين shine malam Muhammad bin Ali Shaukani Allah ya ji kansa da yake cewa wannan umarnin da aka yi na cewar a kasance tare da masu gaskiya bayan faɗo labarin mutum ukun nan mutanen Madina kafin Malik Hilal bin hilal bin umayya da kuma murara bin rabi waɗannan guda uku mutanen madina da sai da aka faɗi labarin ko isa sai kuma aka ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya baki ɗayan ku tsoraci Allah da yin abin da yake so da barin abin da baya so ku zama tare da masu gaske. shine sai ce to tunda aka yi wannan nuni Allah yake yi zuwa ga waɗannan mutum uku cewar abin da ya faru da su na datar da su ga dawowa zuwa ga Allah kuma aka karɓi wannan dawowar tasu aka yafe su ya faru da su ne sakamakon gaskiyar da su albarkacin gaskiyar da suka ita ce sanadi sila da Allah ya karkato da zukatansu kuma ya karɓi tubansu to abin nufin cewar ka zama tare da masu gaskiya don kai ma Allah ya rika karkato daga zuciyarka daga kauce gaskiya don kai ma in ka nemi yafiyar Allah ya yafe an fahimta shine malamai suke cewa wannan Allah yake so fahimta da kuma wato gane game da wannan sannan yake cewa da aka ce kuma a kasance tare da masu gaskiya yace zahirin wannan aya umarni ne mai gamewa dukkan wani bawa mumini daga ran da ya saukar da wannan aya yana cewa ya kasance da masu gaskiya tun lokacin manzo har Allah ta shigiya ka zama kamar yanayin wato ka abdin mali ka zama kamar yanayin wato hilal bin umayya ka zama kamar wato anin murara bin rabi sannan bayan haka malamai suke cewa da aka ce wato ainihin ku zama tare da masu gaskiya bayan wasu sun ce waɗannan wato sahabban guda uku ake nufi kamar yadda wato ibnu asakir ya fitar daga abi eh, daga abi jafar to wasu kuma daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da kuno wa kuno ma asadiqin ana nufin ku kasance tare da abubakar da umar su ake nufi wasu ka ce da abubakar da umar da ali an gane to shi kenan mu ɗauka an ce a kasance da abubakar da umar da ali dama shi ai siddiƙi ne ko tunda dutsen uhud ya yi raurawa manzo na kai da abubakar da umar da usman ce kai dutse tabbatu inda kake annabin allah ne a kanka da siddiƙi da shahidai guda biyu an gane ku sai dai na rawa a kyau. to sai aka ce ku kasance tare da waɗannan haka ma an ce da a kasance da waɗancan ɗin saboda yadda waɗannan suke jagorori akan gaskiya haka waɗancan suka zama su ma sun ciri tuta akan gaskiya illa a ce waɗannan limaman ciki ne waɗancan kuma ba su ƙara sasu ba amma in ka bi waɗancan yadda wannan suke haka za su kai in ka waɗannan yadda manzo tsora su akan abin da su tsora kuke. shi ne malamai suke nuna to gaba ɗaya dai kan kalla ma abin da ake cewa duk wani wanda ya amsa sunan mai gaskiya cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka saukar da wannan ayar suna raye Allah ya ce ka zama tare da su ashe ka ga yanzu da ba sa nan a ba ka san ya suka gudanar da rayuwarsu ba in kana so ka zama tare da su sanin yadda suka rayu su gudanar da su ya kama ko tunda da kai baka na suka rayu kuma an ce ka zama tare da su eh amma ai ana da rubutaccen duk abin da suka sai ka je ka bi sai ka gaya suka yi sai ka zama tare da su kai irin abin da suka yi dan ka rabauta da abin da suka rabauta da shi shi ne abin da ake yi shi da malamai suka ce da Allah ya ce wa kuno ma a ku kasance tare da masu gaskiya wannan umar da aka na kasance tare da masu gaskiya yayi ne an yi shi ne dan ai koyi da su a gaskiyar zance dan ai koyi da su a gaskiyar aiki dan ai koyi da su a gaskiyar halaye da kudi zama abin da kake faɗa a rai abin da kake kudurce a rai shi ne abin da kake furtawa a kan harshen abin da harshen ka yake furtawa shi ne abin da zuciyarka take kai kakkace ai sai da dungu tafiya sai da dungu to za ka san kayi dungu irin yadda muke yanzu a yi zama a yi mitin a tattauna har ma cewa ko ne jakin bene ke kwa ko da kalin bene a yi abu wasu kuma yan tsirarun su warware kun yi mijin taron kowa da kowa an rabu ai haka za ai haka za shi kenan sai kuma su ware sai ji sai tattauna tuna sai an zo aiwatarwa sai koyi sabanin abin da kuka zarta ko wannan ba shi ne gaskiyar abin da ake in dai za ku zauna ku tattauna ku mahaɗa a baki ku mahaɗa a kan abin da za ku a tashi kuma zo aiwatarwa a saba to babu gaskiya ce an yi annabi ba da wasu wani abin da ke faɗa akwai wato wata tattauna da aka yi ta wata unguwa aka haɗa ka ci to gaskiya akwai abubuwan da ba za su aiwatu ba a iya ni ne kaɗai ko a iya kai kai kaɗai sai an yi haɗin gwiwa a zauna a yi mutum yau a tashi a zauna a yi mutum gobe a tashi a zauna wani satin a yi a tashi aka yi matsaya aka yi kaza aka yi kaza sai da aka zo aiwatar da abin da a aiwatar sai wasu suka ga kowa farawa hankace mai wannan sun yi abin da ba shi aka ce ya haka za ga gani wata kawai bara bara da ba haka muka tattauna abin da muka rabu za a yi mace wani duk alama ta rashin gaskiyar abin da in ɗan siyasa kasa a gaba abin da zai mai a makarantun ma abin da ake ke a ma'aikacin ma abin da ake ke har ma za a zo a yi mutum a tattauna abin da ke iya gaskiya kowa ya fito ya faɗa abin da ke sai kuma wanda daga ciki sai ya ware sai ya tafi gurin yadda masa sai ya tafi gurin faransifa sai ba kuma ce mutum nan na iya malamai da tattauna su zo da abin da yake mafita an yi mahaɗa sai kuma da ce yi yadda masa ware ne ya zo da kaza sai shi kuma ya kullace shi sai tafiya ta warga ai principal shi zo da kaza ai DG wanda ya kaza ko haka to wannan sai mun kau da shi a cikin mu'amalar me yadda abin da muka kullace na gaskiya shine abin da muke furta abin da muke aikatawa shine wanda muke faɗa kuma shi muke kai a zuciya wannan shine tsantsan gaskiya amma ba ya zaman to abin da kake da shi a rai ba shi kake gaya mun ba in na fahimci haka da kai to fa ka zube bayan kima ka ta a gurin ubangiji kuma gurin bawa ma ka daga san daga gaya mutum magana da ibi ta rabba haka ba to ka samu matsala da shi dai ba za ka sake faɗar magana ya ɗauke ta irin yadda yake ɗaukar ta bada an fahimta ko ne Isa Allah ya ce wa kuno ma asali ku zama tare da masu gaskiya ma'ana ku yi koyi da su a yadda suke kudurta abu shi suke faɗa kuma shi suke aikata kuma ku zama ita ce ɗan gaskiya wannan shine abubuwan da malamai suka a ambata sannan suka ce a in muka kalli ayoyin daga farko zuwa ƙarshe sun kare mu da wasu sunaye na Allah sunan ar-ra'u da sunan ar-rahim da sunan at-tawwab ar-ra'u na taɓa faɗa mana bambanci da ar-rahim ko me nake cewa lokacin da na na yawwa na ce na yi wani bayani a cikin karatunmu da ya gabata don tantance bambancin ra'ub da rahim ce na bada misali da kamar nasin da suke dan wa mutum wato wankin ciwo cewa ne ya masa diresi sai ka tarda nasu ɗin da yake wato mai ka'o zai ɗara rika ɗan yi maka a hankali a hankali na sannu kana washi na sannu ai ba ma da ƙarfi na kin ka ga shi sa ma na dangwalo na dan ina ina ina taimakawa wajen samun sauƙin ina ta lallashin ka har yayi ya gama shi kuma ɗaya ina ta dirza kana washi kai ka cika raki wallahi ina duddirza yana duddirza amma dai ai sun yake yi da kokari ke raba ka da matsala. tausayin ne yasa duk da ba sa bane duk da kana raki amma dai bai fasa yi ba an gane ko to wannan rahim ne ina tausaya maka kana kokarin ice to rayuwarka amma ba ra'uf ba wancan kuma ra'uku. bayan tausayin da yake maka kuma haddan lallashi Hadda cewa ai daga ai ma mun kusa gama ko to Allah subhanahu wata'ala dubbi ne ne kuma nasa ba irin namu ba nasa na koli ne domin an ce Allah ce walillahi al husna wal ubu to wannan husna din mafi kyawun sunaye duk abin da ka sani an ce da ubangiji to shine na koli ba sama da shi da aka ce at-tawwab tunda ta bangaren abin da ya shafi ar-rahim manzo ya gaya mana Allah subhanahu wata'ala ina da rahama haddari hadarin na ya ɗauko ɗaya ya raba tsakanin bayansa ke wannan ɗayar da ita ce akuya take tausayin ɗan Kaza akuya tana kwanci ɗan ya hau kanta ya tsaya dukansa kaza ɗanta ya hau kai ko ƴaƴan sun hau kai ko da abu a bakinta suna caccaka ko gefen idanta duk tausayin da suke yi daga ɗaya da Allah ya raba wa bayi ne duka tsuntsaye su kaga tsuntsuwa ta yi tafiyayya ta je ta shawo ruwa ta zo ta ɗura wa ɗan ta je ta ci ko abinci ta zo ta yi masa ɗura da shi ka taɓa gundarsa ka ji tsir in kai aka ce ka masa ɗura ka daɗe ka ne bai cika ka to wannan tausayin duk daga ɗaya cance da aka waro cikin ɗari aka raba wa bayi a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi to idan Allah ya tashi kiyamarsa da wannan da yadda aka raba wa bayi aka dauko ta sai a hada da wacce 99 da ita za a ji kan bayin Allah mu'minin a kai su ga rahama cikin aljanna wanda aikin sa ba zai kai su ga abin da suka kai da shi Allah ka sa mu cikin su to kaga wannan ina da mana arrahim din nan ba fa irin ta rahama ba ce za ka fi mutum akwai rahama da jin kai amma wani a 'ya'yansa akwai rahama da jin kai a matansa akwai rahama da jin kai a iyayensa amma in jifa ya wuce kanka sai ka jira cewa fada kan uban kowa saboda ya tsallake nasa uban ya tsallake nasa yaya ba za ka ce bai da rahama ba ko bai da tausayin ba tunda yana yi a wasu amma takaitacce ne an gane ku? yasa wanda ya fi falfadin wato tausaya wa bayan Allah ko da kusanci ko ba kusanci shi ya fi matsayi da daraja a gurin Allah da haka Allah yake yin matsayinsa da kuma bai wasa ga bayi wani ya fi wani ya fi wani ya fi to a tawwab kuma mai yawan karɓar tuba yanayin yawan karɓar tuba da ubangiji saboda san bayinsa su tuba wanda fa ya laifi da safe jiran sai yake tuba da daddare shi yake jira ina mai neman gafara ta in gafarta ina wanda ya ba daidai bai ke son ya fi ya fi masa duk dare annabi ce duk sau sai ubangiji ya wannan sai zama ya kasance a saman ta kusa da bayi ina cewa ina mai roƙo na gafara in gafarta ina mai bukata in biya masa sannan kuma duk safiya ubangiji yana malala hannunsa don ne neman gafara abin da ya da daddare wannan kullum ne duk ranar duniya in ba mai yawan karɓar tuba ba zai wani a saba maka ai ma ba zai ba kuma kana neman wanda ya saba ma zo ka tuban ya fi sannan saboda ƙananan tuban ubangiji ba zai ki karɓar tuban ka ba sai sanda ranka ya zo makoshi ila ma ana dab da zai fita sannan ne kace ya fi min ba zai ya fi ba saboda ka bar lokacin da ya baka da saboda tsananin gafar ubangiji da san ya fi bayansa ba zai daina karɓar tuban bayi ba sai dab da zai tashi alƙiyamarsa rana ta bullo daga yamma kamar yadda muka ku dan mu fahimci wannan wato shigobi ubangiji subhanahu wata'ala ya kwararo su a cikin waɗannan ayoyi to wannan shine abin da ubangiji subhanahu wata'ala yayi ga suka abdul mali yayi musu rafa yayi musu rahama ya zama wabba suka dace da wannan Allah ka muna rahama ka zama ra'uf gare mu ka zama tawwab ko kuma ka ba mu ikon neman tuban Allah ya sa mu dace na eh eh haka

mai tasauci da wato yafiya mai duk da fito mana da wannan to makalli a lokacin da bawa yake cikin raɗaɗi ifi so ya samu jin kai da yafiyar abin da iko a nan wato tsananin ra'afa ta fitowa annabi yana cewa akwai bawan allah da ya rayu bayan ya ba da gaskiya da allah ina tsoron Allah amma ya tsaya yayi abin da Allah yake so yi na ibada da kyautatawa da aka umarce shi bai yi ba annabi ya ce sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiyar da yake ga ya tabbatar ba ta tsayawa ba ce ba ta dawama ba ce ta tafiya ce sai ya tara 'ya'yansa ya ce to ku zo ku ci ni dai a sanin ne tsakana da mahalicci na akwai jiƙaƙƙiya ji bahaushe to da in na mutu ku kone gawa kashin da bai zama toka ba ku dandake shi ku hada da naman da kashin ku rika dagawa kuna shekawa a iska saboda haduwa ta da ubangiji ba za ta kyau shi ya san bai kyauta annabi ya ce bayan yi haka sai ubangiji ya umarci kasa tattara min tokarsa duk inda ta zuba a tattaro ta ka tattaro ta jingin gure guda ubangiji tashi ce yi bayani waye ce ka ce a kona gawar bayan kamu an shi ma ba cikin shari'ar ala ce ya ubangiji tsoro na ji na kun maka haɗu a abubuwan da ne maka na ba daidai ba zai mai kyau ba ita tsoro ka ne sai to ya fi maka

a raka a farko kafin ya tafi ta biyu a raka ta uku kafin ya tafi ta hudu sun malami ya ce manzo ya rika yin wannan ne a lokacin da shekarunsa suka da girma ya cin masa ya abin ya da wannan maganar ta wuce? ba za ka same ta a nasi kuma hadisan da suka zo da maganar suna nuna ba haka ba dan malamai suna maganar sahabban da suka rawaito hadisan akwai wanda suka rayu da manzo a lokacin da ba za ka ce yi raunin da ba zai iya wani abu na ibada sun kuma faɗi an gaina kuma shi irin wannan dan zaman na kayan raka a farko kafin ka tafi ta biyu ba fa zama bane na wani lokaci mai tsawo yaushe kai hutun haka huce an gane ko saboda wasu yadda suke riya abin ba haka yake ba da wani abu ne wanda yake shari'a ta zo da shi ko kana da ƙarfafa ko kana da rauninka a rayuwa an shar'anta kai da za ka sallar tun da ka zo duniya har ka koma ba ka yi jasatun bismillah sallar ka ta matsala ko da za ka samu ita ma ba matsala ba ce in an karɓa aikin ka da kai na sallah sai ce da wannan ladan da za ka samu da zai ƙara ma daraja shi karasa? amma ba wanda zai ci sallar ka ba ce haka da za ka yi sallar haka ƙare sakin hannu kake ba mai cewa sallar ka bace sai da ce da kayi wannan sunnar darajar da ka samu ta sunnar da ba kaɗan bace to amma da baka yi ba shi ka rasa an fahimta ku yawa na eh ai da aka ce ku zama tare da masu gaskiya kaga da muka ce su na farko da aka ce a zama tare da su yanzu mu ba mu zo mata suke su ba sa rayu amma akwai bayanan yadda suka rayu tarihin sahabbai ya annabi ya rayu da su abubakar ya suka rayu da shi ya gaske su ya amana su ka koya ita to yanzu idan ka samu kanka a lokacin da kake rayu a iya ko bayi masu rai yanzu wani an shaide shi da gaskiya ana nufin shi ma kasance tare shi ya eh, kware kuwa saboda kusanta su sa ka tsayu da yin abin da yake kuma zai sa a kyautata maka da tuma don ba wuce na cewa abokin barawo to abokin nagartacce ba nagartacce an gane kuwa na kyautata ta eh, to haka shi ne abin da yake saboda wanda ma yake kuna mu'amala da shi da gobe idan mai gaskiya ga mutane da izinin Allah za ka karu da wannan gaskiyar da su kuma za a kyauta maka su don an yanka tare da mai gaskiya za su cito wani tun da yana tafiya mai gaskiyar nan in ka taba shi ma irin su tafiya su da ka ce mai malam umar na ka daga irin tafiya su eh wannan kuma yake cewa assalamu alaikum dan Allah malam idan ina karatu ko addu'a dole ne sai na san sai na san fassar sannan zan samu lada sannan malam dan Allah yaushe malam albasin zai dawo karatu dan Allah in kayi waya da malam a taimaka a miƙa mana gaisuwa dukka masha Allah da su ta farko to sai ka san ma'anar addu'ar da kake za ka samu lada a in ka iya addu'ar da manzo ya ice a yi ka haddace bakin kake yi amma baka san ma'anar ba za ka samu abin da ake ba wa wanda ya roƙi wannan yanzu misali ai mun mun san manzo ya zo da magana ta riya a sallah sai ka haɗa ta tahiya amma ka ce zo zauna ka fassara mana tahiya ba ka iya fassara ko sai ka hada ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al qabri wa min fitnati al-mahya wa min mati wa min fitnati al-masih dajjal duka hada ce amma zo fassara mana su kai ni fa ban zo nan ba ko sai mun zo mun dai zo mun zo ta hiyar amma ba mu karasa nan ba a littafin nan to sai a ce tunda ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ka san ma'ana ba kai a ciki kai a ciki an gane ko da kai a ciki illa sanin ma'anar ina ƙara wa bawa tsoron Allah ina ƙara bawa sanin abin da yake shi sa wanda ya san ma'ana alƙur'ani in ya zo wani gurin kake da ya fashi da sai kasa gaba kamar da yake faruwa da abubakar siddiq da shi kansa manzan ya biki fi sallah khashyatan lillah ina kuka a cikin sallah dan tsoron Allah kamar da yake kuka yana sauraron karatun alkur'an daga sahabbai abdullahi bin mas'ud na makaratu har da ya wayo sai da duk gemun sa ya jike da hawaye hawaye duk fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam to sanin ma'anan da yake jawo amma da bai san ma'anar ba sai kana yi wato kamar wato alin ba karatun ake shi dai kawai daɗinsa da kai in ka iya rera da ɗan biko na ɗan abu na kamar ya gaɗa kai amma ba ka rana ko shi ne matsalar su an gane ko amma wanda ya san ma'anar ko da ba mai rerawa ba ne mai daɗi ma'anar tana sa shi yi kwankwaso ne da abin da Allah yake shi ne bambancin da ke yi shi sa yake so mutum da ya dage ni da nakan so a ce duk wanda yake zuwa gurare irin wannan na karatu da malam yake da wannan da muke kai kokari kan nan zuwa shekara biyu uku a cikin ana larabci baka da matsala za ka san ɗanɗanar larabci za ka san ɗanɗanar alƙur'ani za ka ji zaƙin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rashin sanin ma'anar yakan rasuwa da mutane abubuwa barkata yanzu sai ka da an zo da lissafi da ce ba na hausarsa ba da Allah sai yaushe shekara nawa har cewar yanzu in za a yi fasara zai a shekara ɗari ba a fasara wani littafin ba wani zana ne maka fasara sharhin bukhari sharhin musulmi sharhin abu da duk fa abin da ake na fasara kusanto da ma'anar baƙaƙen su ne kawai ko an ci tarjama bukhari ai ba sharhin ake maka a'a bakin lafazin hadisin ko ake kwaya kwayan su ake ba amma wajen zan yi maka fasara waɗannan su muguni ta da za ka dace mu dalabi sha talatin ashirin a zana ne maka fasara da hausa shekara ma zai ga ƙare mai shi da fasara to amma an ka san shikenan kuma an daina bar da kai dan karama abu wannan tun ni lajon ciya ce kaza wannan ciya ce kaza na rasa wanne zan dauka da ka san karatu duk baka samu kanka ba batun kuma shi ma da Allah suwa da ya ce talata ta farkon watan zulqida watan da zai biyo mai wannan a yi ta malam zai dawo karatu sai insha Allah na wannan talata ce mai zuwa yau 25 ga wata talata mai zuwa kuma za ta faɗo cikin ta saura haka ita da zai da insha Allah kuma gaisuwa kun Allah da zan miƙa na na fara jin tambayar ka ba ban kare a shi ne haka to abin da ke akwai tambayar da yake ka taho masallaci za ka sallar asuba lokaci ya karatu kana so za ka yi list wannan eh, tahiyatul masjid rakoi ibin da ake an shigo masallaci kafin a zauna kuma ba ka yi rakatul fajr ba yace to da kai biyu ban ya shi kenan ka yi rakatul fajr kenan ba kai tahiyatul masjid ba ko ko a ka yi tahiyatul masjid ba kai rakatul fajr ba ko ko a ita ce tahiyatul masjid ɗinka kuma ita ce da su da abin ita ce kuma tahiyatul masjid ɗinka ita ce rakatul fajr ɗinka ya abin yake an fahimta ko tunda dama manzo abin da yake gaisuwar ubangiji da in ka shigo kar ka zauna baka sallah ba to za ka iya rakatul fajr ɗinka a lokacin ta fi ƙarfi akan tahiyatul masjid dan manzo yace rakatul fajr ta fi duniya da abin da ke ciki amma bai faɗa ka akan tahiyatul masjid ba an fahimta kuma ba ka ce kada ɗayan ku ya zauna in shigo masallaci har sai ya raka'a kuma ita ma na raka'a biyu ce kaga za ta bada abin da yake to da kai ta haka babu dai sai ka ɗauke ta za ka yi raka'atul fajr ka in dama ta sa ka'idar bai zo ba sai ka ce a to bar ma ko a aiwace yadda zai ta fajr kuma in yi tafiyatul masjid samu ladan niyyar da aiki a lokaci guda kowanne da nasa a baka sama ka ba kai a fajr danka kuma dama baka zauna ba da ka shigo gaisuwa ce ga ubangiji kuma raka'atul fajr danka ciya wada eh, shi ne abin waɗannan sai na karanta su daga ba kusa sati ne zuwa ma amsa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik